lam tahu ada adadar sana akan wanda wanda bai kai adadin zakka ba idan adadin dabbobinka na ra'umma bai kai nawa to ba zakka a kanka idan adadin dabbobinka tumaki ko awaki bai kai babu zakka a kanka idan adadin dabbobinka na shanu to ba zakka a kan mutum lallai zakka ba ta wajaba a kan bawa na Allah subhanahu wa ta'ala musulmin da ya yi imani da cewa abu da zakka sai in adadin dukiyarsa ta kai misali idan ba ta kai misali ba babu wata tuhuma a musulunci a kanta ba zargi malam ya